muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. Radio Hausa daga nan muryar Jihar Musulunci ta Iran a birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumudumin sa. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na kokun san. Sai mu koyi harshen Farisanci. Akwai kisoshin rayuwa da tarbiyyar iyali. sai kuma filin faɗakarwa da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa amma hal yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu jumhuriyar musulunci ta iran tana nazarin saƙon amurka na buƙatar farfalo da tattaunawan shirin makamashin nukiliyar ƙasar jaridar new york times ta ƙasar amurka ta ce netanyahu yana tsawaita yaƙi a gaza ne don ci gaba da kasancewa kan iko a ƙasar sannan za ku ji cewa kyautar jakadan abota na ƙasar china ya shiga hannun jamhuriyar musulunci ta iran adala yanzu kuma ga cikakkun labaran mai bawa jagoran junjo hali musulunci ayatollah imam said alil hamna'i shawara dr ali larijani ya bayyana cewa gwamnatin ƙasa iran tana nazarin sakon gwamnatin ƙasar amurka na buƙatar a farfado da tattaunawar shirin makamashin nukiliya na ƙasar kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran yana ɗalko dr larijani yana cewa gwamnatin ƙasar iran tana shakkar amurka a cikin duk abin da zai haɗa su musamman bayan yakin kwanaki goma sha biyu da ita amurka da kuma hamci isra'ila suka ɗora wa ƙasar dr larijani ya faɗa wa tashar talabijin ta aljazira na ƙasar qatar kan cewa hamci isra'ila da amurka sun farwa ƙasar iran da yaƙi ba tare da wani dalili ba tana ma wato cikin tattaunawa da ita amurka kan shirinta na makamashin nukiliya suka yi hakan suka kashe manya-manyan jami'an sojojin kasar da masana fasahar nikiliya da dama har ma da mutane fararen hula waɗanda ba su san hawa ko sauka ba larijani ya ce amce kasar isra'ila ta farwa ƙasar iran da yaƙi a ranar 13 ga watan yuni shekarar ta 2025 sannan amurka ta shiga yaƙin a ranar 22 ga watan idan an haɗa wa'annan gaba ɗaya da wasu da dama da bai ambata ba ya ce ba da sauri ba ba da sauri ba iran za ta karbi wato tattaunawa da ƙasar amurka kuma jaridar new york times a ƙasar amurka ta bayyana cewa prime minister ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da wato da gangan yake tsawaita yaƙi a gaza don tsawaita zamansa a kan kujerar shugabancin hamshin ƙasar isra'ila tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta wani binciken da jaridar new york times ta amurka ta gudanar inda take cewa netanyahu ya san cewa matukar ya sauka a kan matsayinsa na shugabancin hamci ƙasar isra'ila to kuwa samacin wato kotu na kama shi da kuma tuhume-tuhumen da ake masa duk za su dawo kuma zai rasa inda zai sa kansa a lokacin da hatta gwamnatin amurka a lokacin ba wani taimakon kirki da za ta yi masa an fara yaƙi a gaza ne tun ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 daga lokacin ya zuwa yanzu dai sojojin natan netanyahu sun kashe falasinawa kimani 57,000 sannan an jakata wasu fiye da 120 banda haka sun rusa fiye da kashi 90 cikin ɗari na zirin gaza sannan sun hana shiga abinci da ruwa har ya kai ga falasinawa da dama suka mutu saboda yawan wato yunwa da kuma rashin lafiya ali muhammad saberi tsohon jami'in bangaren al'adu na ofishin jakadancin iran a birnin beijing na ƙasar china ya karbi kyautar jakadar abota na ƙasar china a wannan shekara ta 2025 wato wato ana bada wannan kyautar ne a kowace shekara kuma wannan ita ce shekara ta biyu labarin ya kara da cewa dangantaka tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma china yana daga cikin abota mafi kyawu tsakanin kasashen yankin da kuma china labarin ya kara da cewa eh, girmama ƙasar iran ta wannan kyautar yana daga cikin al'amura da za su ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasashen biyu hukumar al'adu na ƙasar china ce ta bayyana cewa ta samar da irin wannan kyautar don ƙarfafa dangantakar ƙasar china da ƙasashen duniya musamman kuma ƙasashen asiya a shekarar da ta gabata dai wannan kyautar ta shiga hannun ƙasar pakistan ne wanda aka bawa zafaruddin mahmud masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa muryar juma musulunci ta iran daga nan birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi tira da gwamnatin ƙasar amurka kan takunkuman da ta ɗora wa francisca albenis jami'a na musamman a hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya wacce take aikin tattara bayanai dangane da yaƙi da ke faruwa a gaza kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran yana ƙalto baƙa'i yana faɗar haka a shafinsa na x ya kuma ƙara da cewa ba wanda ya isa ya rufe bakin gaskiya ya ce gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora wa malama francisca albanese takunkumi ne saboda faɗin gaskiya saboda tsayawa kan cewa Netanyahu ya aikata kisan kiyashi a Gaza yana kashe yara da mata kuma ta sha ba da rahotanni ko kuma shawarori ga hukumar akan a kori Isra'ila wato daga Majalisar Ɗinkin Duniya kan irin wannan laifukan da ya aikata. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sagai Lavrov ya bayyana cewa labaran da suke isa ƙasar china sun nuna cewa shugabannin yammacin turai suna ƙoƙarin shiga yaƙi da ƙasar rasha lavrov ya bayyana haka ne a jiya juma'a a wata hirar da ya kira da 'yan jaridu a birnin moscow ya kuma ƙara da cewa labaran da suke fitowa daga birnin london da paris da kuma berlin na ƙasar jamus duk sun nuna cewa wato ƙasar ƙasashen yamma suna ƙoƙarin shiga yaƙi ga dangadan da ƙasar china dangane da yaƙin da ta fara da ƙasar ukraine shekaru uku da wani abu da suka gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai shirin ko kun san koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa da kuma tarbiyyar iyali. Akwai filin faɗarkarwa da kuma kidakidan kiden Iraniyawa da wannan kuma ke cewa a huta lafiya. Ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau Asabar 21 ga watan Tir. shekara ta 1404 hijira kamariya wacce ta yi daidai da goma sha shida ga watan muharram shekara ta 1447 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da goma sha biyu ga watan yuni shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1314 da suka gabata a ranar irin ta yau wato sha biyu ga watan yulin shekara ta 711 miladiya a karon farko a cikin tarihin jihadi a musulunci tarik dan ziyad kwamandan sojoji musulmi ya shiga kasar espaniya da sojoji masu yawa wannan nasarar dai ita ce masomin shigar addinin musulunci nahiyar turai kuma sun ci gaba da yada addinin musulunci a nahiyar har zuwa kan iyakokin kasar faransa tarik bin Ziyad dai ya bi ta mashigar ruwa da ake kira Jabal tarik da ke tsakanin kasashen Morocco da kuma Espaniya don shigo da mayaka musulmi masu yawa kamar haka zuwa cikin Espaniya inda bayan shigowarsu ne sai tarik bin Ziyad ya kona dukkanin jiragen ruwan da suka shigo da su Espaniya sai ya ce wa musulmi ko ku mutu ko kuma dai ku sami nasara a kan wa'annan turawan. ko kuma yada musulunci a tsakanin su da haka kuma musulmi suka kwace iko da ƙasar Espaniya a lokacin ne kuma suka kafa daular musulunci ta farko a ƙasashen turai amma bayan shekaru masu yawa musulmi sun yi rauni turawan suka sake kwace ƙasar Espaniya daga hannun musulmi a halin yanzu dai turawan ne suke iko da ƙasar Espaniya suka kuma takaita samar musulmi a ƙasar kafin haka dai musulmi sun yi iko da kasar andalus ko espaniya na tsawon karnuka takwas kafin turawan su sake kwace iko da kasar masu sauraro ko kun cewa shekaru 792 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan yuni shekara ta 1233 miladiya sojojin kiristocin holland sun yi wa birnin iskandariya na ƙasar masar ƙofar rago suna son kwace shi daga hannun musulmi wannan ya faru ne a daidai lokacin da salahuddin ayubi shine yake iko da ƙasar masar kuma ga shi an san shi da cewa shine wanda ya kwace birnin kudus daga hannun kiristocin a baya kafin salahuddin ayubi ya iso birnin iskandariya dai mutanen birnin sun fara fafatawa da sojojin holland wanda suka zo da sojoji cike da jiragen ruwa daga tekun mediterranean wannan halin ya ci gaba har isowar salahuddin ayubi da ayarin mayakansa ba daɗe ba dai salahuddin ayubi ya karya su ya kuma sami nasara a kansu ya tilasta musu janyewa daga ta inda suka shigo ƙasar ta masar wato ta tekun mediterranean masu sauraro ko kusan cewa shekaru 187 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan muharram shekara ta 1260 hijira kamariya amir abdulkadir aljazairi shugaban masu gwagwarmaya da sojojin ƙasar faransa yan mamaya wanda suke mamaye da ƙasar faransa a lokacin ya shiga hannun turawan an kuma kawo ƙarshen gwagwarmayarsa kafin haka dai masana suna ganin dalilan da suka sa aka kama amir abdulkadir aljazairi sun hada da cewa bai da sansanin sojojinsa a cikin ƙasar algeria saboda turawan sun mamaye dukkanin yankuna a ƙasar ta algeria saboda haka mayakan amir abdulkadir suna amfani da kan iyakokin ƙasar da kuma ƙasar morocco don kaiwa turawan hare-hare a lokacin da turawan suka fahimci haka suka haɗa kai da sarkin morocco wanda yake biyayya a gare su don hana abdulkadir shigowa ta kan iyakokinsu don haka tare da taimakon sarki na morocco a lokacin turawan sun kama amir abdulkadir akan iyakokin kasashen biyu amir abdulkadir ya yi shekaru goma sha biyar yana yakar turawan faransa 'yan mulkin mallaka a ƙasar ta algeria kafin a kama shi a rana irin ta yau bayan kama shi turawan sun tsare shi na wasu shekaru sannan suka sake shi tare da sharaɗin cewa ba zai sake dawowa ƙasar algeria ba amma duk da haka an sake samun wani jagora wanda ya jagorance 'yan ƙasar ta algeria zuwa samun 'yancin kan ƙasar a shekarar 1962 miladiya bayan sun ba da jinin shahidai na kimani rabi miliyan. ma'an sauraro ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta wato 21 ga watan tir shekara ta 1114 hijira shamsiyya aka fara gwagwarma a birane wa'anda aka fi kula da addini a nan ƙasar iran don hana dokar sarki sha na iran a lokacin wato riza pahlavi na hana mata sanya hijabin musulunci aiki sarki riza shade tare da haɗin kai da turawa 'yan mulkin mallaka sun so su hana mata a ƙasar iran sanya hijabin musulunci da ƙarfi kamar yadda ataturk ya yi a ƙasar turkiya da haka kuma suke bayyana adawarsu ga addinin musulunci an yi borin ƙin amincewa da dokar hana hijabin musulunci a birnin mashad na arewa maso gabacin ƙasar iran a wani masallaci da ake kira gauhar shahad kusa da hubbarin imam aliyu bin musa arrida alayhi salam limami na takwas daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sojojin sha sun yi amfani da makamai masu karfi akan mutane inda da dama suka kai ga shahada musamman malaman addini wa'anda suke jagorantar borin da dama daga cikinsu sun yi shahada suna son tilasta mutanen ƙasar iran al'adun ƙasashen turai da kayakinsu a kan mutanen ƙasar iran amma dagewar malamai da kuma mutanen ƙasar ya sa sarkin ya fasa aiwatar da shirin hana hijabi musulunci a kan iraniyawa mata bayan sun kai dubban mutane ga shahada. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci wanda sashen hausa na da jamhuriyar musulunci ta iran ke watsa muku A wannan karo da dala Ubangiji za mu shiga darasi na goma sha biyar ne, amma kafin mu shiga cikin shirin muna ƙara tunatar da masu saurare ana iya samun matanan wannan shiri namu a shafin mu na intanet sai a ziyarci wannan shafi domin samun matanan ko muna watsa shirin a kowace rana ta talata. A makon da ya gabata idan dai ana tare da mu, an dai ji cewa Muhammad tare da abokinsa Hamid sun je babbar kasuwar birnin Tehran wadda ke kudancin birnin Tehran Wannan kasuwa tsohuwar kasuwa ce kuma tana da cunkoso. Ga Muhammad wanda yake buƙatar sanin komai dangane da Iran ta kasance mai ƙayatarwa ƙwarai. Muhammad a cikin wannan kasuwa ya shiga wuraren sayar da abubuwa daban-daban ya kuma yi la'akari da yadda mutane suke kai da komowa a cikin wannan kasuwa. A wannan karo dai Muhammad ya nufi wani shago ne da ake sayar da agogo domin jin yadda ta kasance tsakanin muhammad da kuma mai wannan shago sai an fara sauraron kalmomi da za su zo a cikin wannan tattaunawa. wannan ساعت اگوگو چند است؟ نونی کدام؟ ونی تلایی میرون زیناری چهل هزار دوبو اربعین تومان تومان گران می ارزان می ارها من دارم نی اندا بفرمایید بسم الله کو اینجا انا خیلی قره قشنگ میکو زیبا میکو قیمتش چند است؟ تا نوانی بیست هزار دوبو اشرن تابلو الو طبیعی نه طبیعت یعنی بهار دامنه ایران قصر ایران چرا؟ سبودمی چیزی؟ ونه ابو؟ تو نمیخری kai baka saye? Forsat Dama Digyar Wani daban ko wata daban. To yanzu kuma ga tattaunawar Muhammadu da mai shagon sayar ببخشید آقا این ساعت چند است؟ کدام ساعت؟ این ساعت طلایی قیمت این ساعت چهل هزار تومان است اوه گران است البته ساعت ارزان هم دارم بفرمایید اینجا این ساعت هم جنس خوبی دارد و هم قیمت آن مناسب است قیمتش چند است؟ بیست هزار تومان نه متشکرم گه تتونه ورد اکجی ji پسره ببخشید آقا این ساعت چند است؟ ای حقیقی مالا ونا اگوگون کدن تا نوانی کدام ساعت؟ وچه اگوگو این ساعت طلایی ونا اگوگون میرون زیناری قیمت این ساعت چهل هزار تومان است کدن ونا اگوگو تومان دوبو اربعین نه اوه گران است وی تنصده البته ساعت ارزان هم دارم بفرمایید اینجا کده که اینا دا اگوگو گومه ارها بسم الله انان این ساعت هم جنس خوبی دارد و هم قیمت آن مناسب است گو جکن تا می کیو ne کما kuma تا یای قیمتش چند است؟ کدنتا نو نه؟ بیست هزار تومان تومان دوبو اشرن نه متشکرم آ آ نگودی To kamar dai yadda aka lura a cikin wannan tattaunawa Muhammadu dai bai sai wannan agogo ba. To sai a ƙara sauraron tattaunawar. ببخشید آقا این ساعت چند است؟ ای حقری مالا ونا اگوگوان کدنتا نوه نه کدام ساعت؟ وچه اگوگو این ساعت تلایی ون اگوگو میروو زینری قیمت این ساعت ۴ هزار تومان است کودون ون اگوگو تومن دوبو اربی نه او گران است وی تنسده البته ساعت ارزان هم دارم بفرمایید اینجا کود یکه انا د اگوگو مa ارها بسمالا ا نان این ساعت هم جنس خوبی دارد و هم قیمت آن مناسب است ونا اگوگو جiکنتa مe کyaو نe hکa کuمa فراشhنته یا دیدی قیمتش چند است کɗنت نو ن بیست هزار تومان تومن دبو عشرین نه متشکرم آ آ نگودی abokin Muhammad wato Hamid kenan wani katon allo na zane-zane ya birge shi a wajen wani sayar da kayayyakin zane-zane. Ya ji daɗi ƙwarai a lokacin da ya gansa, saboda haka ya sayi wannan allo dangane da wannan allo kuma ya tattauna da muhammad ga yadda tattaunawa su ta kasance Muhammad, in tablo قشنگ ast? Bale, خیلی زیباست خیلی طبیعی است این طبیعت بهار در ایران است محمد تو چیزی نمیخری؟ الان نه در فرصت دیگر من هم یک تابلو نقاشی میخرم yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da fassararta. محمد این تابلو قشنگ است؟ محمد ونن الو یه کیو؟ بله خیلی زیباست خیلی طبیعی است ای یه کیو قره نه طبیعه سوسی این طبیعت بهار در ایران است محمد تو چیزی نمیخری؟ ونن یعنی ا ایران محمدو kai baka sayan wani abu? Al’on na, dar fursat digar man ham yake tablo naƙashi mi haram. Ba yanzu ba, a wata dama ta gaba, ni ma zan sayi allon zane-zane. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa. محمد این تابلو قشنگ است؟ محمد ونن الو یه کیو؟ بله خیلی زیباست خیلی طبیعی است ای یه ده کیو قره نه نه این طبیعت بهار در ایران است محمد تو چیزی نمیخری؟ wannan yanayin damina ne ایران محمدو Muhammadu, باک سین sayan ابو الان نه. در فرصت دیگر من هم یک تابلو نقاشی میخرم. با ینزو با A wata dama ta gaba, nima zan sayi allon zane-zane. Muhammadu da Hamid sun kwashe tsawon sa'o'i suna yawo a cikin babbar kasuwar birnin Tehran. Wasu ɓangarori na wannan kasuwa dai sun kasance masu ƙayatarwa ga Muhammad da kuma abokinsa Hamid. Wasu daga cikin ƙofofin wuraren sayar da kayayyaki an yi su ne da katako, an kuma yi zane-zane mai ƙayatarwa a kansu. Bayan sun kammala sayayya su a cikin wannan kasuwa, sun hau jirgin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa zuwa wuraren kwanan ɗalibai. Muhammad dai ya ji daɗin ganin abubuwa da dama a cikin wannan babbar kasuwa ta Tehran, ya kuma yi ma abokansa bayani dangane da abubuwan da ya gani a cikin kasuwar. To jama'a masu saurare kafin mu karkare da ko baki ɗaya sai mun ƙara tunatar da kukan cewa ana iya samun matanin wannan darasi a cikin shafinmu na intanet sai a ziyarci wannan shafi kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. To amma kafin mako na gaba da za a je mu ɗauke da ci gaban shirin a madadin Muhammad da Hajji da haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo ku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da standard stand na Atula Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata. mun fara bayyana muku irin matsayin da imam hassan salam da kuma ɗan uwansa imam hussein salam suke da shi a wajen allah ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wasallam mun yi maganar cewa inda ya bayyana su a matsayin shugabannin samarin aljanna don son su sonsa ne ƙiyayya da su ƙiyayya da shi ne kamar dai yadda ya kasance da mahaifiyarsu fatima salamun alaiha mun kawo hadisi inda manzan Allah sallallahu alaihi wa yake faɗa dangane da ƙaninsa Imam Hussein alaihi salam kan cewa shi limami ne ɗan limami ne ɗan uwan limami ne sannan mahaifin limamai tara wato daga ‘ya'yansa da zuriyarsa mun kawo sunan limamai wa'anda su ma suna daga cikin wa'anda Allah ta'ala ya tsarkake su ya tafiyar da dauɗa daga gare su tafiyarwa har ila yau mun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan je masallaci da Imam Hassan alaihi salam sannan yakan hau kansa yana wasa a daidai lokacin da yake sujida kuma ya bar shi yana wasa har sai ya gaji ya sauka sannan ya ɗaga kansa daga sujada don baya son ya ɓata masa wasansa mun ji yadda ya gadar da su halayensa a lokacin da mahaifiyarsu fatima salamun alaiha ta zo da su wajen kakansu a rashin lafiya ta ƙarshe da ta kama shi sai ya gadarwa imam alhassan salam kamanni da kuma haƙurinsa sannan ya gadarwa imam hussein salam jaruntansa ya ce wanda ya so su ya so shi ya so allah zai sa su a aljanna wanda kuma ya ƙi su ya ƙi shi yaƙi Allah zai sa su a wuta. Idan mun ci gaba za mu ji wasu ƙarin daga cikin matsayin Imam Alhassan salam da kuma Alhussein salam wa'anda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa dangane da su, amma ga kaɗan daga cikinsu. Da farko Imam Hassan salam shi ne jikan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na farko wanda ma'asumai suka yi tarbiyarsa ya sami tarbiyya daga kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye wato ya tashi a gidan wahayi sannan tsakanin iyaye dukkaninsu tsarkakakku ba abin da yake fita daga wajensu sai alkhairi ba wanda ya sami tarbiyya a cikin dukkanin al'ummar musulmi kamar yadda shi da kuma ɗan uwansa imam hussein salam suka samu don dukkan wa'anda suka yi masu tarbiyya masu ne don haka ba wanda ya sami damar samun tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi da ɗan uwansa Imam Hussein alaihi salam suka samu don haka tun suna ƙanana suka ɗauki halayen kakansu da iyayensu da kuma halin shiryatar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya da hikima da kuma wa'azi mai kyawu, an ruwaito cewa imam hassan salam da ɗan uwansa imam hussein salam wata rana suna ƙananan yara amma sai suka ga wani dattijo wanda bai iya alwala ba wanda da kai tsaye suka faɗa masa bai iya alwala ba to da zai ce ta yaya ko ƙananan yara kuka iya alwala amma ni tsoho ban iya ba ma'ana da wuya ya karɓa amma sai suka yi wata dabara don gyara wa wannan dottijon alwalarsa sai suka faɗa masa ya kai dottijo sai suka ƙirƙiro jayayya tsakaninsu a gaban wannan dottijo sai wannan ya faɗa wa wannan baka iya alwala ba sai ɗayan ma ya ce kai ne baka iya alwala ba sai suka buƙaci dottijon ya zama mai hukunci a tsakaninsu don a gano wanda bai iya alwala ba sai ɗayansu ya yi alwala irin ta dattijon ɗayan kuma ya yi alwala wanda ya dace sai dattijon ya ga ɗayansu ya yi irin alwalarsa a yayin da ɗayan kuma ya yi alwala mai kyau sai dattijon ya fahimci cewa shi suke son su yi wa gyara sai ya ce masu ya ku shugabanni na dukkaninku kun iya alwala dottijo jahili ne bai iya alwala ba Haƙiƙa ya koyi alwala daga wajenku. ya tuba a hannunku har zuwa ƙarshen hadisin wanda mai biharul anwar ya kawo a cikin jus'i na goma shafi na tamanin da tara wannan ya nuna irin yadda halayen kakansu da iyayensu suka yi tasiri a tarbiyyar da suka samu a wajensu malaman tarbiyya sun bayyana cewa yara suna ɗaukar halaye daga iyayensu ko wa'anda suke masu tarbiyya da farko a matsayin takalidi ko kuma dai kwaikwayo amma wannan kwaikwayon hankali zai zama ɗabi'a da kuma halayensu na gaskiya wannan shine muhimmancin samun tarbiyya a wajen masana da malamai ko wajen shugabannin halittu manzan Allah sallallahu alaihi wa da wasiyansa a gidan wahayi saboda irin yadda Imam Hassan alaihi salam ya ɗauki halayen kakansa manzan Allah sallallahu alaihi wa da kuma fahimtarsa har ya kai ga duk abin da ya ji ko ya gani yana haddace shi zai riƙe shi a kansa idan ya koma gida wajen mahaifiyarsa zahra salamullah alaiha sai ta tambaye shi abin da ya ji babanta ya faɗa da abin da ya gani a masallaci sai ya dawo mata gaba ɗayan abin da ya gani ko ya ji don haka ya zama wasila ta ƙara wa mahaifiyarsa ilimi don haka ya haddace dukkanin ayoyin alkur'ani mai girma wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake karanta a masallaci ko a wani wuri ya dawo ya faɗa wa mahaifiyarsa sai ita kuma ta faɗa wa amirul mu'minin salam abin da aka yi a masallaci ko abin da babanta ya faɗa sai ya yi ta mamakin hakan sai ya ce mata daga ina kika samo hakan sai ta ce daga ɗana hassan wasu lokutan amirul mu'minin salam yakan ɓoye a wani lungu a cikin ɗakin don jin abin da imam hassan salam zai faɗa wa mahaifiyarsa zahra salamullah alaiha idan ya dawo daga masallaci ko daga wajen kakansa sai ya zo ya faɗa mata duk abin da ya ji wajen mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai imam Hassan alaihi ya zo ya faɗa wa mahaifiyarsa dukkanin ayoyin alkur'ani da kakansa ya faɗa a masallaci kamar yadda ya saba sannan jikinsa yakan kaɗa saboda ayoyin da yake karantawa a wasu lokuta sai ya tsaya ya kasa magana sai zahra salamula alaiha ta ce masa ya ɗana me yasa jikinka ke kaɗawa idan kana karanta ayoyin alkur'ani sai ya ce ya umma kada ki yi mamaki abinda yake faruwa da ni saboda wani babba yana kula da ni wannan a karan kansa ya nuna cewa yana fahimtar al'amura sosai wato abin tsoro a cikin wata aya da kakansa ya karanta masa yakan sa jikinsa ya kaɗa don yana fahimtar ma'anar ayoyin ba haddace kalmomin kawai yake yi ba a'a yana fahimtar ma'anoni masu zurfi da suke cikin ayoyin kuma wannan yana nuna cewa duk tare da ƙarancin shekarunsa layi alai Allah yana sanya masa al'amura da dama wanda suke sa shi fahimtan wannan ayoyi wanda manya-manyan malamai masu tsoron allah ma sai wanda yake da rabo ne yake samu wani abu daga cikinsa ko kuma daga abin da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa suke samu wannan ya zo daidai da wani hadisi inda manzon allah sallallahu alaihi wa ya faɗa dangane da wasiyansa kan cewa an arzuta su da fahimtarsa da iliminsa idan kuma ba ku manta ba asirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam mun kawo maku wani hadisi daga imam ali salam yana faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hakika Allah ya haɗa shi da wani babba daga cikin mala'ikunsa tun lokacin da aka yaye shi yana nuna masa halaye masu kyau har zuwa ƙarshen hadisin don haka wasiyansa ma haka suke imam hassan salam ya haddace abubuwa da dama daga wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana ɗan shekara hudu a duniya ga wasu hadisan da aka ruwaito daga wajensa yana a lokacin da yake yaro da farko imam hassan salam ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi kalmomin da zai faɗa a a kunutu a kunutu na a kunutu na raka'ar witiri ya ce allahumma hadini fi man hadait ya ubangiji ka shiryar da ni cikin wa'anda kake shiryarwa ka kuma gafarta mani cikin wa'anda kake gafartawa ka kuma jibinci al'amarina cikin wa'anda kake jibantan al'amarinsu ka kuma ka kuma sa albarka a cikin abin da ka bani ka kuma kare ni daga sharrin abin da ka hukunta to lallai kana hukunci kuma ba mai hukunci a kanka kuma lallai wanda ka jibinci al'amarinsa ba zai ƙasƙanta ba albarka ta tabbata a gare ka ya ubangiji maɗaukaki kamar yadda ya zo cikin sahihu tirmizi juz'i na ɗaya hadisi na casa'in da uku. haka ma hakim nishaburi a cikin mustadrak ɗinsa ya kawo wannan hadisin a cikin juz'i na uku shafi na 172 hadisi na biyu an karɓo daga umair ɗan ma'amun ya rawaito hadisi yana cewa ya ce ji hassan ɗan aliyu ɗan abi talib salam yana cewa wanda ya yi sallan asuba ya zauna a inda ya yi sallar har rana ta fito hakan zai kasance masa kariya daga shiga wuta ko ya ce maraba da wuta an kawo hadisi a cikin usdul gaba jus'i na biyu shafi na goma sha ɗaya sai kuma hadisi na uku wato daga cikin sabansa wani ya tambaye shi me zaka tuna daga cikin abin da ka ji a wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai Imam Hassan alaihi salam ya ce na ɗauki dabino guda daga dabinon sadaka na sa a bakina sai ya fito da shi daga sai ya fito da shi daga bakina hatta da yawun da hatta da yawun da ya garwaya da dabino sai aka ce masa ya manzon Allah me ya faru da wannan dabino? sai ya ce mu iyalan gidan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sadaka bata halatta a gare mu ba sai hadisi na uku an tambayi Imam Al-Hasan alaihi salam dangane da abin da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce na ji shi yana faɗa wa wani mutum ka bar abin da kake kokontonsa zuwa ga abin da baka kokontonsa don lalle shi sharri kokonto ne sannan alkhairi kuma nutsuwa ne sai hadisi na biyar ya ce imam hassan salam ya faɗa wa sahabbansa dangane da halayen kakansu manzon allah sallallahu alaihi da kuma sirarsa sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani ya roƙe shi wani abu baya mayar masa sai da abin da yake bukata ko kuma da abin da ya sauwaka na zance sai kuma hadisi na shida imam hassan salam ya ce ku kira mani shugaban larabawa imam hassan salam ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce an karɓo daga imam hassan salam yake cewa wata rana manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kira mani shugaban larabawa yana nufin aliyu da abi talib salam sai aisha ta ce masa ba kai ne shugaban larabawa ba sai ya ce ni shugaban bani adama ne aliyu kuma shugaban larabawa sai aka kira shi a lokacin da ya zo a gabansa sai ya sa aka kira masa sahabbansa ansar mutanen madina kenan a lokacin da suka taro sai ya juya zuwa wajensu yana mai cewa ya ku mutanen ansar shin ba zan nuna muku wani abu ba idan kun yi riko da shi ba za ku bata ba ba za ku bata ba har abada a bayana sai suka ce e ya manzon Allah ka faɗa mana sai ce ga wannan aliyu ku so shi don sona ku girmama shi don girmama ni to lallai jibrilu ya faɗa mani da abin da na faɗa muku daga wajen allah mai girma da ɗaukaka malaman hadisi da dama sun ruwaito wannan hadisin daga wajensa wannan duk tare da ƙarancin shekarunsa salamullahi alai wanda yake nuna cewa a ido ne kawai shi yaro amma a hankalinsa yana fahimtar duk abin da yake faruwa yana kuma kiyaye kome fiye da yadda wasu manya-manyan mutane suke iya fahimta wannan kaɗan kenan daga cikin hadisan da imam hassan salam ya ruwaito kai tsaye daga manzan allah sallallahu alaihi wa sallam hadisai wa'anda shi da kansa ya ji ko ya gani ya kuma riƙe su daga kakansa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wannan duk tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi Fati. imam Hassan alaihi salam bai fi shekaru bakwai a duniya ba kuma kamar yadda muka faɗa a baya yakan haddace maganganu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidansa a ko a masallacinsa ya dawo gida wajen mahaifiyarsa Fatima salamullahi alaiha ya faɗa mata duk abin da ya ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a wani lokaci sai ta sai ta ga cewa yana karkarwa yana firgici saboda tsoron Allah da kuma abin da ya fahimta na abin da ya ji wajen kakansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tarbiyyar iyali masararo salamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya zai saba da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin kwashin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shirin ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sawa tarbiyyar ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya bude mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala'i salatu ala nabi wa wato an ce tarbiyya wata kalma ce ke koyo da kalmar ilimi ilimi ya to bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin eh, ta hanyar ayyuka a ilimantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yanayi wani wannan ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da ganin da zai ke yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna da irin tarbiyya ake so a yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake masa don ta kai ga wani mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna faɗa da kananan yayansu ai tarbiyya suke musu suna koya musu kariyar kai haka nan ko matsafi ne ka samu yana rikawa wa yayansa shi ma irin tarbiyya suke na yana son su kai wani matsatsari amma a musulunci tarbiyya ita ce wa mutane wato wani ladabi wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shine ne faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma alaikum nara tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarimar akhlaq inda manzan Allah shi ne wato kululuwar wannan makarimar akhlaq wanda Allah ta'ala kira shi da cewa wa innaka la ala khuluqin azim to tarbiyya ma'anar take da kuma hadafinta masararo har la yau kadai a gaji barkamu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafawa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shi ne wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da ‘ya'ya da Allah da jikoki. Amma iyayen shi wannan mutum sai suna daga cikin iyalansa, ma dama ba su da ƙarfin kula da kansu. ‘Ya'ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da ƙarfi za su kula da kansu hakanan ƴaƴan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su kula da kansu don suna iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta yafe da kanta waɗansu suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa hada iyaye wanda kenan ba su da karfi dole mutum haƙƙi ne a kansa su kula da su suna iya iyalansa ne. To, madalla, muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon BOH na birnin Tehran wanda ke ƙarƙashin Hausa TV. inda muka fara tattaunawa da malam isa usman makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru sakalayin da ke birnin kano to allah ya kata malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to shi da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu tun farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne kira da abinci shi da Allah yana cewa ku zaɓar ‘ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wato ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fannin mutum zai tura a kansa wannan wato na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci hana shi aure ga dalili ga auren za a yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a kuma wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to masararo gashi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ya daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin radio a hausa boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuma da na shirya na gabatar ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu filin faɗakarwa. Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokace kan muhimman lamara da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addini a cikin dukkanin sassa na wannan rayuwa inda mukan zanta da malama addini da kuma masana kan mazu'ai daban-daban tare da yin nazari akan mahangar musulunci a kansu. Shirin na yau da Allah zai dubi ne akan matsayin ibada a cikin addinin musulunci tare da ambatar wasu daga cikin nasosi da suka bayyana ma'anar ibada da kuma yadda take da kuma tasirinta ga mutum musulmi. A yau muna tare da Malam Haruna Abdulsalam daga jamhuriyar Nijar da ke nazari a cibiyar ilimi ta birnin ƙum a ɓangaren addinin musulunci wanda zai ƙara mana haske dangane da abin da ake nufi da ibada a cikin nasi sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin. na fara da tambayar malam haruna me ake nufi da bauta a mahangar addinin musulunci bisa dogaro da nasusi da kuma bayanai na malamai sai ya fara da cewa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ibada da kuma matsayin ibada da kuma muhimmancinsa a cikin rayuwar musulmi to kamin mu shigare wannan bayani din za mu fara hida wanda zai taimaka mu fahimci wannan maudu'i fahimta mai kyau. Na farko muna buƙatar mu fahimci menene nazariyan alkur'ani dangane da manuha halittan shi mutum. Alkur'ani mai girma ya yi farahin matsaloli daban-daban wanda suka shahe wannan nazariya na manuha halittar mutum. Ba shakka yana daga cikin mafi muhimmancin tambayoyi waɗanda suke kai kawowa a cikin hankalin kowane mutum mai hankali na farko me yasa aka halicce mu na biyu menene manufa na halittar mutane na uku menene manufa na zuwan mutane a doron wannan ƙasa ɗin wannan ko da yaushe ma'abuta hankali wannan tambayoyi suna kai kawo a cikin kwakwalansu to akwai ayoyi wanda suka ba da ansa dangane da wannan tambaya ɗin wanda yake kai kawo a cikin tunanin ayoyi cikin Kur'ani mai girma daga cikinsu akwai aya ta hamsin da shida a cikin suratul zariyat inda Allah subhanahu wa ta'ala yake nunawa da cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana hadasi na asasi manuha na asali dangane da halittan aljanu da mutane wanda yake shine ibada Allah subhanahu wata'ala ya nuna ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mai wannan aya din ta zo da ta'abiri wanda yake gajere amma kuma yana kunshi da ma'anoni da suke masu yawa saboda haka manuha na asali wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu shine domin mu bauta masa wannan kuma shi zai taimaka ga fahimtar wannan maudu'i da muke magana a kansa wata ma'anan ibada da kuma muhimmancin ibada a cikin rayuwar musulmi saboda haka yana da kyau mu ishara a wannan janibi dangane da matsalan hadafi duk wani ma'abocin hankali wani ma'abocin hikima a lokacin da yake aikata wani aiki to yana da wani manufa ayyananne bayan wannan aiki ɗin wanda yake hankoron ya cimma saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci hankali kuma shi ne masdarin hankali ba shakku akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan halitta ɗin da hadafi Allah subhanahu wata'ala yana da wani manuha ayyananne wanda yake hankoro a cikin wannan halitta ɗin ta nan ne ma zai iya zuwa mana tambayoyi kamar haka me yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum shin Allah subhanahu wata'ala ya kasance na shi'urin nakasi ne saboda haka sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan ainihin watan nakasi ta hanyar halittar mutum ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya kasance yana buƙatuwa ne zuwa ga wani abu sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan buƙatuwan nashi Hakika Allah maɗaukakin sarki shine mahalicin dukkanin abin halitta, shine kuma ya sanya ɗan adam ya zama mafifici a tsakanin dukkanin halittunsa. Matsayin ɗan adam kan ɗaukaka a lokacin da ya rayu bisa sahihin tafarki wanda mahaliccinsa ya umarce sa da ya rayu a kansa, tare da kiyaye ƙa'idoji da dokoki na tafarkin. Yin hakan ne zai kai shi ga kamala da ɗaukaka ta duniya da lahira. A lokacin da ɗan adam ya yi gaban kansa wajen bin abin da ransa ya raya masa ba tare da kiyaye ka'idoji da dokoki na mahaliccinsa da ya shimfiɗa masa ba matsayinsa yakan kaskanta a tsakanin dukkanin sauran halittu sai ya zama mafi kaskanci tsakanin halittu na ubangiji baki ɗaya malam haruna yana cikin yi mana ƙarin haske akan manufar halittar mutum da aljan tare da yin tambaya kan cewa ko allah yana da buƙatuwa ne zuwa ga wannan halitta domin wani amfani da zai koma zuwa gare shi? Wannan tambayoyi an san su shine lazim ne ya zamanto mun bayyana cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya halitta da hadafi. wannan hadafin kuma shine don abauta masa sannan samuwa Allah subhanahu wata'ala samuwa ne wanda yake kammalalle daga dukkanin jihohi sannan wadatuwar Allah subhanahu wata'ala wadatuwa ce na zatinsa Allah subhanahu wata'ala da zatinsa wadatacce ne baya bukatuwa zuwa ga komai bil dukkanin abubuwa kowa da komai yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine ainihin watan mabubuga ko kuma masdari na ainihin watan duk wani samuwa da kuma kamala sannan wajibi ne kuma san cewa Allah subhanahu wata'ala hadafin da ya sa ya halicce mutum ba wani abu ne wanda yake komawa zuwa ga zatin Allah subhanahu ta'ala mai tsarki natijan wannan hadafi din yana komawa ne zuwa ga su halittu akan kansu wannan kuma shi ne dama a sase na ainihin watan kammalansu saboda haka lalle Allah subhanahu ta'ala ya yi halitta da hadafi. wannan hadafin kuma shine a bauta masa saboda haka wannan bautan kuma fa'idan shi natijan shi bai komawa ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana komawa ne zuwa ga halitta kan kanta domin Allah subhanahu wata'ala mawadaci ne Allah subhanahu wata'ala ya kadaito da zatinsa Allah subhanahu wata'ala bai bukatuwa ya zuwa ga komi komi kuma yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka muna iya wannan shine hadasi na asase wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu kuma wannan shine hadasi na asasi wanda yasa Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu a doron wannan ƙasa kuma abin da Allah subhanahu ta'ala yake bukata da halitta kenan aljanu da mutane da ya samar da su a doron wannan ƙasa a wani janibi kuma muna iya ganin wasu manuhohi daban-daban a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cikin ainihin watan sha'anin halittar mutum wanda yake kawai baya takaitu ba ne da ainihin watan ibada duk da yake wannan manuhohi sun saba a ibara da kuma fom ɗinsu amma dukkaninsu kuma suna harrakawa ne a cikin hanya guda wurin tahqiqin wannan hadafi na asasi al misali aya ta farko cikin suratul mulk da kuma aya ta goma sha biyu cikin suratul talaq da kuma aya ta ɗari da sha takwas zuwa ɗari da sha tara cikin suratul hud ko shakka babu Allah maɗaukakin sarki ba shi da buƙatuwa zuwa ga wani mahaluki balantana aikinsa kamar da hakan ke gasganta faɗarsa maɗaukakin sarki kan manufar halittar mutum da aljan ita ce bauta masa kuma Allah maɗaukakin sarki baya da buƙatar arziki ko cirwa daga gare su domin kuwa talikai su ne suke amfana da bautar Allah a matsayinsa na bayansa kuma ya yi musu sakamako da babban alheri bayan komawa zuwa gare shi idan allah ya kai mu a mako na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin a madadin malam haruna abdulsalam mai nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom da kuma waɗanda suka haɗa mana sauti nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya a tarbe mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أنت kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin na sun kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa shirin na mun gaito muku mawaƙa daban-daban da suka yi waƙoƙi akan abubuwa da suka shafi ɗabi'a yanayi da dai makamantansu sai dai a wannan karan za mu ta muku mawaƙi ne wanda ya waƙe watan ramadana mai alfarma wanda mawaƙin namu shine alhadi wani mace mawaƙi a nan ƙasar iran ai saurari lafiya لسانك شهر الصيام العينان haɗa ku da wacce mawaƙin na mai suna Ali Charagi shi ma wacce mawaƙi ne a nan ƙasar Iran domin jin irin tsarabar da ta da mana a cikin shirin namu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa ai are lafiya an gaishe ka Ali Hadi da kuma Ali Charagi a cikin waɗannan wayoyi guda biyu da akwai mana baran jalan zamun shirin a nan saboda karancin lokaci a tare ma shiri na gaba za a ji mu ɗauki da tawakar da kuma wani waƙin na daban amma kafin nan amma dun kowa da kowa ni ma dukun shirin shaku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Mm-hmm. Me.